a cikin alkur'ani kwata-kwata babu kuskure to gashi yanzu na kawo maka kurakurai na nahu sama da ashirin a saboda haka zan and i will tell you some of them إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون Brother, He said in Baqarah and Hajj إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين which is right الصابئون or as-sabi'in. tana a cikin suratul taha aya ta 63 inna hazani la sahirani wannan kuskure ta ta yi ya zama inna hazaini la sahiran to zaka yi mana bayanin waɗannan kuma akwai kurakurai sama da haka ma brother will allow you only the One. first part of the question The second part will not allow because we have stated we'll allow okay. one question at a time so others get a chance too. Okay. Dan uwa ya yi tambaya mai kyau. Zan so a ce ya karanto kurakurai guda ashirin din ma gaba ɗaya. Littafin da yake hannunka mamallakin Abdul Fati ne haka ne? To ai aikin gama ya gama har ma na san abubuwan da ke ciki. Ai Alkur'ani masumi ne amsa maka duk tambayoyi guda ashirin ɗin nan saboda na karanta littafin tuntuni zan amsa su gaba ɗaya insha Allah. Yani na farko kowa ya saurara duk nahu na larabci an samo shi ne daga Kur'ani Ƙur'ani ne mafificin littafi kuma shi ne wanda yake da mafificin matsayi duk wani nawun larabci ya samo asali ne daga Kur'ani. tun da ko haka ne littafin da a cikinta aka samo nahu ai kaga ba zai yi a ce a cikinta akwai kuskuren nahu ba wannan bayani na farko kenan bayani na biyu kuma misali kamar mai yin awu ne ya yi awu to kai kuma ka zo ka ce wannan awun bai yi ba alhali kai baka san ma yadda ake yin ba ma a hankalce dai ai baka yi aikin hankali ba a duk ɓangarorin larabawan nan suna caccanza nahu yanzu su rubuta abu a matsayin mu'annas a can wani littafin kuma sai kaga su rubuta shi a matsayin muzakkar shin ka taba ganin irin wannan kuskuren a alkur'ani sannan kuma lafuzan alkur'ani yana da faɗi kuma ya wuce tsammani na mutum idan ka hau intanet za ka ga maganganu kala-kala a wani waje ka ga an rubuta cewa kurakurai sha biyu na cikin alkur'ani wani waje kuma kaga an rubuta cewa kurakurai na nahawu guda ashirin a cikin alkur'ani shin a tunanin ka su waye ne suka rubuta wannan kana tunanin kiristoci ne suka rubuta a'a malaman musulunci na suka rubuta irin su zamak shari duk da yadda suka kore a nahu amma ƙur'ani ya zarce su kuma ya saba wa yadda suka saba yin magana a larabce saboda ya nuna mu'jizarsa zan baka misali yanzu da zai baka amsoshin tambayoyi guda ashirin ɗin gaba ɗaya za su baka misali da cewa a cikin alkur'ani inda ke cewa mutanen lutu sun ki bin dukkan manzanni william campbell ma ya faɗi haka mutanen annabi nuhu sun ki bin manzanni a yadda muka sani a tarihi dai manzo ɗaya aka tura musu kaga a tsari na nahu dai wannan kuskure ne kamata a yi ƙur'ani ya ce mutanen annabi lutu sun ki bin manzo amma ba manzanni ba ya saba wa yadda ni da kai muke magana wannan gaskiya ne to amma ka san me yasa ƙur'ani ya ce haka saboda sakon da duk manzannin nan suka kawo iri ɗaya ne shine cewa Allah ɗaya ne saboda haka idan ka ce mutanen annabi Nuhu sun kibin annabi Nuhu, to fa kamar sun kibin dukkan manzanni ne. Shi ya sa Kur'ani ya ce sun kibin dukkan manzanni. Ka duba mu'ujiza da iya magana na alkur'ani alhamdulillah. Kuna tunanin wannan kuskure ne, amma ko ba kuskure ba ne. Kamar yadda wasu ma suke cewa inda Kur'ani ya ce kun faye kun ai kuskure ne, kamata ai ya zama kun fahana domin ya saba wa tsari na larabci to abin da muke so ku gane shine Allah yana iya cakuɗa abin da ya wuce da abin da nin gaba ma zai faru shi ba kamar mu ba ne mun gode da da zakir yi.